This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ta da fatar ku ne lami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC muke tarbon ku ga shirin sashen Hausa murya Amurka kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. masu a Nijar kuma suna jin mu ne ta gidajen rediyon suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya da ke birnin kwani a dunar gizo a voahasu.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Ibrahim Jarmai muka dawo don gabatar muku da shirinmu na Maricin yau. Bayan kun gama jin labaran wasanni a takaici wanda a yau za ku ji cewa Stephen Kish yana kan hanyar dawa domin ci gaba da jan ragamar Super Eagles amma kafin sannan a kafafen yada labarai kamata ya a ce suna ba kowace jam'iyya dama ta baje kolinta To amma maganar ne ana bin wannan ƙa'ida za mu kuma ji shirye-shiryen ƙarshe da hukumar zaɓen Najeriya ke domin zaben jibi? Za a buɗe cibiyoyin nan ƙarfe takwas na safe. To idan mutum ya bayana za a tantance shi. To kuma masu saurari ma yanzu a kan wannan maganar zaɓen muke son mu yi daga gurin ku ku kira mu ku gaya mana me ke faruwa a zagaye da inda kake kai mai jin mu a yanzu nan kana ganin wasu alamomi da ke nuna cewa komai an shirya shi tsab domin zaɓen nan ko kuma akwai alamomin tangarɗa lambar mu dai ita ce plus 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari ba ku labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban najeriya da abokin hamayarsa sun fitar da wata sanarwa cewa za su uh, mutunta sakamakon zaben ranar asabar muddin aka yi shi cikin gaskiya da adalci bishop matthew hassan kuka na kwamitin tabbatar da uh, wanzuwar zaman lafiya a najeriya ne ya karanta wa manema labarai wannan sanarwa abuja 'yan takarar sun yi kira ga dukkan daukacin 'yan najeriya da su kaucewa duk wani abu da zai kawo tashin hankali ko matsala wajen wanzar da yiwuwar zaben jawabin ya biyo bayan sa hannun da shugaba jonathan da buhari da sauran shugabannin jam'iyyu tara suka yi a cikin watan ɗaya na tabbatar da aiwatar da yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali najeriya ta fuskanci tashe-tashen hankula kalilan waɗanda ke da nasaba da zaɓe a wannan shekarar amma akwai raɗe-raɗen yiwuwar tashin hankali idan ba a yi zaɓen cikin adalci ko kuma samun katsalandan daga 'yan ƙungiyar boko haram ba tashin hankalin dai na eh, tashi hankali a zaben shekarar 2011 ya hallaka mutane 800 to wani mai shari'a a ƙasar faransa kuma ya ce ɗaya daga cikin matukan jirgin saman nan mallakar jamus zai faɗi a yankin alps na ƙasar faransa a cikin makon nan da gangan shi matukin ya yi sulu da jirgin zuwa ƙasa mai shari'a na birnin masu bryce robin ya faɗa yawa alhamis cewa matukin jirgin da ke cikin ɗakin tuka jirgin wato andrews lubitz dan shekaru 28 da haihuwa ya rufe abokin aikinsa a wajen ɗakin ne inda ya kasance shi kaɗai a cikin ɗakin tuka jirgin wato jingiri samfurin a320 mr bryce ya kuma ce lubit wato shi matukin jirgin kenan ya kara gudun jirgin zuwa kilomita 700 cikin awa ɗaya abin da ya sanadiyar faduwar jirgin a wani yanki mai duwatsu inda da san kankara ke yawan zubowa a can kudu maso gabacin ƙasar ta faransa abinda kuma ƙarshen ta ya sanadin mutuwar mutane 150 a birnin berlin kuma shugabar jamus angela merkel ta ce wannan abin da ya faru ya wuce gaban duk wani tunani ta kara da cewa wannan mummunan tashin hankali ne ga iyalan wanda suka rasu shi mai shari'ar robin ya ce babu wani abin da zai sa a yi tunanin ko harin ta'addanci ne amma ya ce za a yi bincike akan yanayin matukin mr robin dai ya ce matukin jirgin na asalin ƙasar jamus ya faɗar da jirgin ne akan dalilan da ba wanda zai iya faɗa a yanzu nan Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Uganda sun ce sun samu wani bayani mai tushe da ke nuna cewa mayakan Al-Shabab da ke Somalia na shirin kaddamar da wani hari a Kampala babban birnin kasar. Wannan gargadin na yau Alhamis ya biyo bayan wani eh, eh, makamancinsa da ofishin jakadancin Amurka eh, da ke birnin Kampala ya bayyana kwana guda kafin wannan. bayanin na 'yan sandan na nuna cewa mai yiwuwa al-shabab ta auna wurare da ke cike da jama'a irin otal-otal da manyan eh, kantuna da kasuwanni da tashoshi don haka an gargaɗi mutane da su sa ido idan suka ga ko duk wani abu da ke gudana ko kuma aka aka adana waɗanda ba su yarda da shi ba to su sanar gwamnatin ta uganda ta faɗi ta kafar eh, tuta cewa an ɗau ƙwararren matakai na daƙile duk wani hari to bari mun ja maka birki a nan um, ibrahim jiragen yakin saudiya kuma suna barin bamamai akan wasu cibiyoyin sojoji na kasar yamin a yau dana alhamis yayin da take jagoranta wani farmaki wanda ya kunshi da kasashen laraba na yankin tekun fasha masu kawance da ita da kuma sauran kasashe da ke yankin na goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi wanda yake samun goyon bayan kasashen duniya shi kuma hare jiragen saman dai sun auna wasu wurare da suka hada da babban filin jirgin saman sana'a wato shi babban birnin kasar kenan da kuma lalata wasu gidaje a waɗannan wurare din wasu jami'an lafiya ko kuma jami'an 'yan tawaye 'yan huti sun ce an kashe mutane goma sha takwas kuma an jikata wasu kama ashirin da hudu a wannan hare-haren da jiragen yakin saudiyan suka kai. To kun ji labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. yan jima kaɗan za ku ji matakan da mutum mai zaɓe zai ɗauka idan ya je rumfar zaɓe daga bakin hukumar inec amma tukuna bari mu gama da maganar adalci a wurin 'yan jaridun najeriya wajen ba da labarin shi zaben daga bakin wakilinmu na kaduna nasiru A duk lokacin da aka kada kugen siyasa, kafafen yada labaru na gwamnati da masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen yada manufofi da akidun 'yan takara da jam'iyyunsu. Wasu daga cikin 'yan jaridun da ke gabatar da shirye-shiryen siyasa sun bayyana mani yadda suka gudanar da yada manufofin jam'iyyu da 'yan takara a kafafen yada labarunsu. Sunana Aminu Sani Sado, ina gabatar da shirin kowane gauta a gidan rediyon Freedom da ke nan jihar Kaduna. To alhamdulillah a wannan karo gaskiya zan iya cewa daidai gwargwado kafafen yada labarai sun yi kokari wajen ba kowace jam'iyya da 'yan takara dama domin su tallata hajar su ba kamar wani karni da za ga cewa kafafen yada labaran na gwamnati ba ne kadai kafafen yada labarai na gwamnati ba su cika ba eh, jam'iyyun adawa dama ba eh, sosai to amma kuma inda gizo ke saka shine yadda su jam'iyyun adawa wajen yin kalaman domin wannan aikin jarida yana da ka'idoji da sauransu to amma wasu mutane ba su san yadda ka'idodin yake ba in sun zo magana za ga cewa suna cin zarafin mutane suna taɓa mutuncin masu mutunci da sauransu sunana muhammad iskil abdullahi ina aiki da gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan kaduna nigeria ina gabatar da wani shiri na safe da ake ce ma babbar magana gaskiyar magana kamata yi a kafafen yada labarai su zama a tsakiya ma'ana ba su da ra'ayi na kansu su ba kowane ɗan jam'iyya haƙƙin ya zo ya baje kolinsa domin aikin yaɗa labarai aiki ne na wato haska mutane haske na su yi abin da ya dace a lokacin da ya dace don haka kafafen yaɗa labarai kamata ya a ce suna ba kowace jam'iyya dama ta baje kolinta domin ta haka ne kawai a masu sauraron wannan kafan yada labarai za su yi wato zaɓe nagari su cinka abin da ya dace ba a zaben timin dare ba abin da ya kamata kafafen suke nan ba su ɗau ɓangare a ce su kaji an ce gidan rediyo kaza ya fi ba da rinjaye kaza wannan ba daidai ba ya saba ma ka'idojin aikin jarida ta kusa da ta nesa. suna na Ali Isa Kumbeguwa ina aiki ne da nagarta rediyo kuma ina gabatar da wani shiri na siyasa da ake kira an shi. Kafafen yada labarai za mu raba su gida biyu domin akwai masu zaman kansu akwai kuma na gwamnati. Kafafen yada labaran da suke masu zaman kansu ne yawanci za mu ce sun yi kokari wurin ganin sun ba wa kowa haƙƙin shi musamman ma dai tsakankanin jam'iyyun nan. kalilan ɗin da ba su iya yin hakan ba wannan bai rasa nasaba da irin yadda suke da alaka da wasu jam'iyyun siyasa Ga shi sun kafa rediyo da kuɗinsu ko talabijin da kuɗinsu amma kuma suna da alaka da wata jam'iyya ko ma dai su ma suna cikin siyasan tsilindin wannan ya taka rawa wurin ganin sun sa asasi ko jadawalin aikinsu a turba wata wata jam'iyya ita kuma su kuma kafafen yaɗa labarai na gwamnati wanda daman kusan agenda setting ko abubuwan da suka ɗauka a matsayin manufa shine nan menene zan yi wanda ba zai sa in yi sawarwara aiki na a rasa shi ba. Comrade Yusuf Idris shine shugaban kungiyar 'yan jaridu na jihar Kaduna. Eh to a kulle mun dan Allah ya mu irin wannan lokaci na neman ƙuri'ar jama'a wanda 'yan siyasa da yan suke yi. 'Yan jarida da kafafen yada labarai sukan taka gagarumar rawar gani kamar a lokacin harka na siyasa shine ka ba kowane ɗan takara kuma kowace jam'iyya damar yada manufarta ko kuma yada manufofin shi to irin yadda muke gudanar da aikinmu ne kuma muke gudanar da aikinmu kenan duk da yake akwai abin da ba a halarta ba na wurin wani lokaci kauce ma ka'idoji da kuma yin wasu abubuwa da ba dace da aikin namu ba nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya wanda ya dauke shuka To a gaida Nasirin Kaduna, to ɗaya eh, Nasirin namu na Abuja kuma yana makale ne da hukumar zaɓe domin jin shirye-shiryen ƙashe da take wa zaɓen nan. Wuni biyu gabanin babban zaben Najeriya, 'yan takara da masu zaɓe na barin nan Abuja don tafiya garuruwan su yi zaben, inda birnin zai rage da waɗanda rajistar zaben su a ɗaya ne daga kananan hukumi shida na yankin. Fargabar da aka samu ta yiwuwar sake ɗage zaben ta ragu, inda mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan ke cewa su fa sun shirya tsaf. Na ɗaya idan mutum ya bayyana a cibiyar zaɓe, za a buɗe cibiyoyin nan karfe takwas na safe. To idan mutum ya bayyana za a tantance shi. to kuma bisa ga al'adarmu na arewa ana iya layi guda biyu inda mata za su yi layi gefe ɗaya maza su yi layi kuma wani gefen to idan mutum ya bayana a gaban jami'an eh, hukumar zaɓe zai mika wannan kati na dindindin shine za a tantance shi to wannan na'ura wanda zai tantance zai nuna karara hoton da muka ɗauka yayin da aka yi rajista shine za a dawo karfe ɗaya na rana a sake layi a kada kuri'a to bayan an kada kuri'a a cibiya jami'anmu za su sanar da sakamakon zaɓe a wannan cibiya sa'annan a shigar da sakamakon nan a eh, takardar sakamako result sheet kenan za a sake shigarwa kuma a wani form na sakamako wanda ake kira form 60e to za a lika wannan sakamako ko a jikin bango ne a cibiyan ko a itaciya sakataren sdp dr sadiq abubakar ya yi farin cikin nasarar amincewa da karbar kuri'a ko da an jefa ta wani akwati daban cikin guda uku wato kamar mutum ya jefa kuri'a shugaban kasa a akwatin dan majalisa dan dama lokacin da ita hukumar zaɓe ta kawo wannan ra'ayi na cewa za a je akwatuna uku amma an ka zaɓi shugaban kasa sai ka wurga kuri'ar ka kuma a cikin akwatin sanata ba za a yi amfani da ita ba ta zama kuri'ar da ba za a lissafa ba kuma kalolin nan daban-daban ne na na ainihin kuri'ar zaben nan to kaga muka ga cewa ba daidai bane a ce mutum ya shekara hudu yana tanadin kuri'arsa don ya zaɓi shugaban da yake so ya jagorance shi na wannan shekaru sai aka ce ya zo ya sake awa takwas ranar zaɓe ko awa goma sha biyu ya jira ya a tantance shi na awoyi wajen biyar ya jira ya jefa kuri'a ya jira a kaɗa kuri'a irga don ya san me tasirin abun da ya yi zai tasiri a kansa sai a zo a ce wai an soke kuri'arsa wai kawai saboda ya jefa ta wani akwatin da ba shi ne ya kamata ya jefa ba wanda kuma dama hakkin tantance kuri'un nan ya rate ne a wuyan hukumar zaɓen an wurga a akwati ɗaya ma ya kamata a wurga a zo a warware na shugaban ƙasa a ware na sanatoci a ware na gwamnoni. ana ci gaba da raba kayan zaɓe bayan fito da su daga ma'adanar babban bankin najeriya kazalika ana sa ran sanar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa ranar litinin da yamma nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ka malam nasiru to kai mai sauraro fa me ke faruwa zagaye da inda kake kana ganin alamomin zaben nan sun kankama a nan ko yaya to sai a shirya a kira mu a lambar wayar mu plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan ga sarkin taushi baba ba gudu ba ba Najeriya ba da nono da ke yi na sha sahiri. Babban ƙasar ce ba da mori Najeriya ta tsaye sarkiya. Da gida da daji tsayewa take tun da halin da ne kai makarshen ruwa. Babban ƙasar ce Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layukanmu domin ku ba mu kashin labari na abin da ke faruwa inda kuke dangane da zaben nan da za a yi Najeriya bari mu share fage a jihar Rivers a garin Port Harcourt. Assalamu alaikum. Wa alaikum Kana tare da Salisu ne da Dino daga Port Harcourt. Salisu wace didima kuke yi a nan Port Harcourt dangane da zaben nan na jibi? Mala Aliyu alhamdulillahi mukan a shirye muke akan wannan zaɓe da za a gabatar da shi ranar Asabar mai zuwa insha Allah. a nan da kake eh, waɗanne irin alamomi kake gani na shirye-shiryen zaben nan ne to alamomi dai ba za mu ce mun ga kamar ko akwati ko kuma wasu abin da ya kama da kayan zabe ana yawo da su ba na ji kama an ce ana shirin a hana zirga-zirgar motoci daga gobe gaskiya ne eh gaskiya haka ne kun ji labarin cewa za a dan dai munan eh, duk waɗanda suke kamata za su tafi wasu sun tafi wanda suke ya kamata za su tafi arewa duk sun tafi je su abin da mu kuma da yake satin mu na nan ne eh. mu muna nan nan ne za mu jefa insha Allah saboda haka eh, duk mai barin duk mai barin gari daga gobanci za a rufe hanyoyin fita garuruwa da ƙauyuka da sauransu duk mutanen arewa da ke nan Port Harcourt inda kuke sun kama hanya sun tafi gida don jefa zaben kuri'a ko gaskiya malam Aliyu ina ganin ba wani mai saurayin tafiya daga nan jefa takwas. to kuma ah, muna fata akwai alamomin da ke nuna cewa za a yi wannan lami lafiya duk da bambanci bambancen siyasa da ke akwai a nan jihar Rivers ko ah, insha Allah dai haka dai jami'an tsaro suke ta faɗa cewa insha Allah za a yi lami lafiya za a tsare shi lafiya kuma ita ma hukumar zaben haka suke ta faɗa mutane to ina fatan dai Allah ya sa haka ne to amin malam salisu mun gode kwarai to bari mu bar eh, jihar Rivers mu je arewa a jihar Gombe hello assalamu alaikum daga murya kawane ne bana jin ka da kyau to malam Ibrahim barka da dare eh, ka shirya mazaɓin nan kai eh Ibrahim kan ka shirya sosai da kyau da kyau ka daura damar za ka yi zaɓen nan kana da katin ka da komai ko? ina da da komai to me ke faruwa a Gombe dangane da shirye-shiryen zaɓen nan a Gombe kan ba komai mun riga mun shirya komai kun shirya akwai wasu alamomi ya batun zirga-zirga da aka ce za a fara ko rufe hanyoyi ne ko menene eh, to kun ga an fara kafa wasu alamomi na zaben eh an fara sosai makuwa to madalla to mun gode malam ibrahim to bari dara ta je ke da bari mu je sokoto halo halo a'a kashe rediyo na naka ina jin rediyo ina magana ta tana da kashe shi kashe kwata kwata kwata ina jin shi kashe wane ne yake magana muna kana magana da alai shehu kandi to shehu me ke faruwa a sokoto ne gaskiya sokoto ana na ana shirye-shirye na harkar zabe kuma mutanen sokoto gaskiya hankali su kwance yake alhamdulillah kamar wannan irin shirye-shirye kake gani a nan inda kake kana wace unguwa na ina mabera to me ke faruwa a mabera waɗanne irin alamomi kake gani a nan mabera to yan siyasa dai suna nan suna jirga-jirga suna neman magoya ba hmm. an ce mutane kuma suna nan suna ta sayayyan abinci domin in an shiga gida a zauna a jira ranar asabar ko? to gaskiya ba mu ga mutane na sayan abinci ba amma dai da rediyo mun ji an ce kila ba za a yi jirga-jirga irin haka nan sosai da sosai ba. Hmm, to ma da lisho mun gode bari mu cilla zuwa lagos salamu alaikum hello wa yake kira mu daga Legas. alo ina mutanen lagos nan an ce akwai to ina jin lagos ta tsinke um, idan kai yanzu ka cafko mu muna magana zaben najeriya ne to in lagos ta ki bari mu je yobe mu gani me zai faru hello waye daga yobe Fortesco to wane ne ai duk da tafiya ce ko wane ne wane ne ban ji sunan ka ba da kyau to aran mu kana lafiya ya shirye-shiryen zaɓe a nan Fortesco ka gaskiya shirye-shiryen zaɓe yana ta shirye-shirye. alhamdulillah kamar waɗanne iri ne shirye-shiryen da kake gani wurin. gaskiya kowa hankalinsa kwance. Mm-hmm. kowa ya wannan ya ce wannan abu na bushasha ya sai wannan ya ce wannan da yana zaman jiran ya je ya kada ƙuri'arsa. Uh, akwai ah, alamu galibin zaben nan wasu a makarantu ake yin ko a cikin makarantu da ina da ina? Uh, to waɗanne irin hidimomi jama'a suke yi tsarin rukunoni da aka yi nan inda kasancewa muka je muka karbi kati nan ne za mu je mu gudanar da zaɓe. kuma mutane duk sun fahimci da za a yi zaɓen ko? kowa ya fahimci kuma gaskiya muna ganin nasara akan wannan zaɓe don babu wani alamun tashin hankali a hankali sosai. to mun ji daɗin haka kwarai da gaske malam mun gode kwarai to bari mu je taraba halo. taraba mutanen taraba wane ne daga taraba halo taraba taraba taraba to ba mu san kowa yake kira mu da taraba kila baya jin mu taraban kuna jin mu eh muna jin ku yawa wane ne abubakar mahmud ne abubakar barde ne daga taraba to mala abubakar a ah, ya kake da sunan wani tsohon gwamna da aka taba yi a nan wajen fito ana gongola ko abubakar barde eh a eh, dalilin ka ne aka sami wannan oh haba a dalilin wancan gwamna aka samu ka wannan suna to abubakar barde eh, allah ya sa kai gwamna kai ma amma me ke faruwa yanzu a nan ta hanyar siyasa ta hanyar zaben nan a gaskiya hanyar zaɓe normal ba wani matsala komi lafiya lau an gama fahimtar da mu komi kana da katin kakai na zaben ka shirya kwarai kuwa kuma duk mutanen da ka sani a unguwa ku kuwa wanda dai ka sani sanin ka duk sun shirya mu nan ko ya ina jin abokar ba dai waya ka ta tsinke in ka samu sarari sake bugo mana to um, ina jin watakila iyakacin mawayoyin da zamu yi dauka kenan gobe rana ce daga yanzu har ai zaben nan abin da zamu dinga magana kenan idan baka samu dama ba yau gobe ma sake ba ku wata dama wai gaskiya ne stephen kish yana kan hanyar dawa ci gaba da yawa najeriya aikin murtala wasanni a takaice Najeriya ta sha kashi a cikin gidanta daga kasar Uganda a wasan kwallon kafa na sada zumunci da suka buga a yammacin jiya Laraba a filin wasa na Akwa Ibom da ke Najeriya. 'yan super eagles din sun tashi da mamakin gaske bayan da kwallon da miya faruku ya jefa a minti na 81 na wasan ya baiwa uganda din nasara najeriya ta buƙaci samun nasara a wasan ko don ƙoƙarin wanke laifinta ga 'yan ƙasar na kasa samun tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta wannan shekara da aka gudanar a kasar equatorial guinea to amma kuma hakan bai samu ba ba ma kamar kyaftin ɗin super eagles ɗin vincent inyama wanda wannan wasan ita ce ta 100 cif da ya bugawa a ƙasarsa a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon ƙafar najeriya nff ta yi wa tsohon kocin kasar stephen keshi ta yin dawowa kan aikinsa na kwantaragen shekaru biyu lamarin ya biyo ne bayan doguwar muhawara a taron hukumar akan dawowar keshi din bayan da najeriya ta sha kashi a hannun uganda da ci ɗaya da nema shugaban hukumar ta nff a maju phoenix ya ce keshi ɗan shekaru 53 wanda ya soma horar da 'yan wasan kasar a shekara ta 2011 zai sake dawowa bisa ragin shekaru biyu aikin na keshi dai ya kare ne da super eagles a shekarar bara bayan kammala gasar cin kofin duniya a kasar brazil sa da najeriya da ta fice daga gasar a matakin zagaye na biyu keshi ya jagoranci super eagles din suka lashe kofin nahiyar afirka a shekara ta 2003 to amma kuma ya kasa kai kasar ga shiga gasar ta bana a equatorial guinea a kasar ivory coast kuma mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafar kasar ta elephant bubakar da dan wasan baya kolo ture suna shirin yin ban kwana da bugawa kasar tasu wasa a wasannin sada zumunci da kasar za ta buga a makon nan 'yan wasan biyu dai sun yi murabus daga bugawa kasar tasu wasa bayan da suka taimaka mata ta lashe kofin afirka na bana to amma an sanya da su a 'yan wasan da za su bugawa kasar wasa tsakaninta da angola a birnin abidjan a yau din nan da kuma wacce za ta fafata da kasar equatorial guinea a jibin lahadi hakan na nufin 'yan wasan za su sami damar yin ban kwana na hakika ga masoyan nasu a filin wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Ƙasar Amurka ta ƙara yawan kudaden tukwici da ta alkawarin bayarwa ga wanda ya taimaka wajen samar da bayanai kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya, ciki hadda ƙungiyar da ke tada kayar baya a arewacin Najeriya. Abubakar Shekau shine shugaban ƙungiyar da aka fi sani da Boko Haram. wadda ke kai hare-hare da niyyar kifar da gwamnatin ƙasar domin kafa zolar musulunci alakar da ƙungiyar ke da ita da sanin kungiyoyi irin su alka'ida da Al-Shabab ya kara mata karfi wajen hare-haren da take kaiwa. Shekau wanda a da shine shugabanta na biyu ya karbi ragamar tafiyar da kungiyar a shekarar 2010 yana mai a da ƙungiyar alka'ida tare da yin barazana ga Amurka. Wani harin bam da aka kai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da wata mota a Abuja a watan Agusta na shekarar 2011 ya kasance shine hari na farko akan ƙasashen yammaci. wanda ya halaka akalla mutane 23 yayin da wasu mutane 80 suka samu raunuka a watan afrilu na shekarar 2012 kungiyar ta kai hari a wani gidan jarida a abuja sanan ta yi barazana ga sauran kafofin yada labarai na cikin gida da na waje ciki har da muryar amurka a ƙarƙashin jagorancinsa an yi garkuwa da ɗaruruwan yara da ake tilastawa shiga aikin soji inda kwanan nan ma aka kama yara a garin masak da ke arewa maso gabashin najeriya shekau mutum ne dogo siriri kuma baki an kuma haife shi ne a jihar yobe a najeriya a tsakanin shekarun 1965 da 1975 kuma ya fito ne daga al'ummar kanuri yana magana da harsunan larabci da hausa da fulatanci da arabiya da kuma kanuri shirin ba da tukwici na amurka ya ware dala miliyan bakwai ga duk wanda ya samar da bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano inda shekau ke. ƙasar amurka ta yi alkawarin cewa za ta kare sirrin duk wanda ya gabatar mata da bayanai masu inganci kuma a shirye take ta ba da kariya ga duk iyalan wanda ya ba da bayanai tare da kwashe su daga inda suke duk wanda yake da bayanai kan wannan mutum ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma aika da saƙo zuwa www.rewardsforjustice.net ko kuma a tura sakon imel ta adireshin info at rewardsforjustice.net ko kuma za a iya kiran wannan lamba bakwai. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. To karfe biyar saura minti uku na la'asariya a Washington ga labarai a takaici. shugaban najeriya da abokin hamararsa sun fitar da wata sanarwa cewa za su mutunta sakamakon zaben ranar asabar muddin aka yi shi cikin gaskiya da adalci bishop matthew hassan kuka na kwamitin tabbatar da eh, wanzar da zaman lafiya a najeriya ne ya karanta wa manema labarai a sanar a abuja 'yan sandan uganda sun ce sun samu wani bayani mai tushe da ke nuna cewa mayakan al-shabab da ke somalia na shirin kaddamar da wani hari a kampala babban birnin kasar wannan gargadin na yau alhamis ya biyo bayan wani eh, makamancinsa da ofishin jakadancin amurka da ke birnin kampala ya bayyana kwana guda kafin wannan eh, watan jiragen yakin saudiya sun yi barin eh, bama-bamai kan wasu cibiyoyin soji a yemen a yau dinnan alhamis kenan yayin da take jagorantar wani farmakin da ya kunshi kasashen larabawa na yankin tekun fasha masu kawance eh, da ita da sauran kawayenta a yankin To gaishe ka Ibrahim nan za mu ja burki a shirye shirye mu na wannan lokaci jama'a sai gobe da safin Allah ya kai mu karfe shida na safin muna fatar sake bullo muku da wasu sababbin shirye-shirye. Kada a manta daga yanzu har lokacin da za a yi zaben nan na Najeriya za mu mai da hankali kan wani da ake toyawa a cikin Najeriya da wajenta kan abubuwan da suke da alaka da wannan zaben muna fata za ku dinga bin mu domin jin wayannan bayanai din. yanzu a madadin duka ma'anan sashen hausa murya amurka musamman shi ibrahim jirmai da muka gabatar da shirin tare da shi da wacce ta bada umarni julie leathers gresham da kuma din zahara ne ne ali mustapha sakuta a washington dc inda muke danuwa zuwa karfe biyar na la'asar assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.